Barka da zuwa tashar tsakar gida. Za mu ba wa Ummi damar magana a midiya kan Adam A. Zango, in ji Yasir. Al'adu ba kauna kake nuna wa Ummi ba. Abokan Alatok sun fara sako shi a gaba kan rigimar da ya shiga da ke tsakanin Adam A. Zango da Ummi Rahab inda suke zargin shi da zargin ummi din maimakon ya goyi baya a yi sulhu a rigimar da ta kici ta kicin yewa Hufida Rashid wacce ta kasance abokiya a la'ato din ce a harkar siyasa kasancewa su duk yan kwankwasiya ne da kuma kasancewa ta sananne a harkar ta tawallafa a dandalin Instagram shi kuma jarumin barkwanci ta nan ma wancan nasu ya sake dinkewa sai dai akan wani rigima da ya shiga Mufida bata goyi bayan Alan ba Mufida ta yi wani dogon rubutu a shafinta na Instagram don jan hankali ga Alin domin nusar da shi illa abin da yake yi duk da kasancewarsa aboki a gare ta. Ta yi kan alaƙa Alin da Adamu na kasancewarsa yaron Adamu kafin su samu saɓani ya yi masa wulaƙanci kamar yadda ya ce. Allah kuma ya ɗaukaka shi ta hanyar kwamidi da kuma siyasa. Kana yanzu yake so saboda wani dalili da yake so ya amfani da shi a rigima tsakanin Adamu da Ummi. A cewar ta hakan ba soyayya yake nuna mata ba, in ma cutar da Adamu ne? ai Allah baya bacci. Ga dai sakon da ta wallafa. Ban ma san ta ina zan fara ba. Kamar yadda kuka sani, Al'atok abokina ne, amma kasance wasu abokina ba zai hana ni yin wannan rubutun ba shekarun da suka gabata alato yaran adam e zango ne wanda yake aiki a ƙarƙashin adamu saboda wasu dalilai suka samu saɓani suka rabu har Aliyu ya ji neman haƙƙinsa na aikin da ya masa adamin bai bashi ba suka watsan masa da kaya kasancewa sun wulakanta Alatu babu laifinsa, Allah ya bashi ɗaukaka ta hanyar comedy and industry, sannan ya shiga harkar siyasa, ya kuma kama gidansa a unguwar Rimi, ya ci gaba da rayuwarsa. Wannan kenan. Kwatsam sai ta kwaɓe tsakanin Adamu da Ummi, ban sani ba ko Ali yana da wata tasa ta kashin kansa akan wannan lamari ya shiga yana ta kokarin nuna wa duniya ummi rahab na da gaskiya wanda umma alin ya nuna wa ummi soyayya ne to wannan ba kauna bace face kara barbara wa ummi da. saboda haka ya kai ala atwork a matsayinka na abokina ina mai baka shawara wannan abin da kake yi wallahi ba soyayya kake nuna wa ummi ba a ce ma adamin ya cuci ummi ai Allah baya bacci kuma zai saka mata da gaggawa shawara ta anan shine in ba za ka bata hakuri ba to bai kamata kana neman bankaɗa mata asiri ba taka mai aminci mufi da rashidi. Daga bangaren abokinsa a masana'antar Kannywood kuwa jarumin barkwanci Ayatullahi Dage martani ya masa na sautin murya inda ya yanko a cikin sautin da al'atar kudin ya saki inda yake jan hankalin mutane dan an ga mutum a hotel kar ai tunanin kawai iskanci ya je don kuma zinata sai an samu shaidu uku tukunna kafin ai musu hukunci kamar yadda ya ce. Inda Ayatullahi ya yi amfani da wannan firici nasa ya karyata shi kan ikirarin da ya akan Adam A Zango tunda shi ma bai gabatar da shaidu ba. kana ƙarshe lahi ne mai daina cakuɗa lamarin ya bari a zauna a yi sulhu kan wannan lamari domin shi ma ummi kamar kanwa take a gurinsa ba zai so abin da zai taɓa ta ba. a hotel saboda haka duk wanda aka gani a hotel kawai iskanci ya je yi ina so mutane su gane wannan ba daidai ba ne su dinga zargi irin wannan addinin musulunci abin da ya ce ko mazinata ka kama sai ka kawo shaidu guda uku a kai na a tabbatar wane je sannan a zo a yi hukunci yadda ya kamata Uh, sunana ayatullahi tage daɗina da addinin musulunci sauki a kayi wata magana cewar addinin musulunci ya ce ko mazinata ka kama sai ka kawo shaida guda uku wanda suka gani da ne to muna so ka ba mu shaidinka akan abubuwan da kake ambaton wannan jarumi yana yi idan har baka ba mu wannan shaidin ba to ka tabbatar da duniya kai ma ƙarya kake yi kuma ƙage kake masa sharri ne don haka ba burinmu a cewa an tawaye ummi rahab hakkinta ba na faɗa muku kanwata ce amma muna so kai ma ka rinka adalci to idan kuma hausa ta yi karanci ana cewa guwano baya jin warin jikinsa bari a yabe ka yaban kai jahilci ne duk mutumin da zaka ji yayi kansa ya ce maka ni mutumin arziki ne to ka tuhume shi ni ba ina son hasali abubuwan da naga anai ma ba sa mun daɗi abokina ne kai na faɗa har gobe ka fahimce ni so abin da yake a ciki shine mu tsaya mu kalli menene maslaha al'umma ba mu rinka kallo kawai a iyakarin mu ba akwai abubuwa da yawa waɗanda in aka ce kowa za a yi masa tone sa ba wanda zai sha ba mu asumi a yanzu dukkan mu masu kuskure ne duk da Allah mu tsaya mu kalli wannan matsalar mu kuma san ta ina za mu yi maganinta dan darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni wannan roƙo ne na yi idan ko ba za ku iya ba ko idan ba za ka bari ba domin ni na kira wayar a yayin wannan yarinyar mun yi magana amma ka kanka ne komai saboda umira kanwace a guri na kuma dukkan wani abu da ya shafi hakkinta muna magana a kai magana muke akan a ɗinki wannan barakar ta dawo ba a zagin kowa ba a cin mutuncin kowa babu wani abu da yake faruwa yarinya ce karama wadda gobe muna mata fatan ta yi aure kuma ta hayayyafa kuma ta rayu cikin salama babu zargin kowa a kanta amma ku kun zo kun kuɗa abin kun kuɗa al'amarin kun yi shi ta yadda kun kasa barin mutane su tsaya su fuskanci matsalar a yi maganin matsalar abin da mu muke magana kenan kana magana ba za a yi sulhu ba kai awa da Allah ku bari ku bar mutane da Allah mu abin da muke bi koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah dan annabi ka yi haƙuri ka janye duk makaman ka ai wannan sulhu mun gode Shi ko dan uwan ummi din ko mu ce ta, Yasir M Ahmad yayi wani rubutu a shafinsa da ke nuna shi ma yana kan ra'ayin na al'atu. Wato sai Adam Ezango ya fito ya janye kalamansa akan ummi din a kafofin sada zumunta kafin sai da yi sulhun. Inda ya nuna screenshot na kiran da Adam Ezango ya yi masa bai daga ba gami da rubuta cewa ni Yasir dan uwan ummi Rahab ni kaina na yadda da sulhu saboda mun san cewa sulhu alkhairi ne amma mu abin da muke bukata shine ka je social media inda kai magana akan ummi wanda bata ji ba bata gani ba ka je ka janye kalamanka duniya ta san gaskiyar cewa ummi rahab official bata maka butulci ba sannan maganar fim din farin wata mu muka cire ummi saboda wasu dalilai da yake mana karin bayani kan wannan sako nasa ya ya bayyana cewa su fa shirye suke da ayi sulhu wannan maganar ta wuce amma ba za su lamunta da sulhun karkashin kasa ba lalle sai Adam ya zango ya janye kalamansa a kafafen sada zumunta domin kawo yanzu ya kasa karyata bidiyon da ya na cewa soyayya suke da ummi idan ya kaza yin hakan nan da kwana biyu zai ba ummi dama ta yi magana da bakinta a kafafen sada zumunta da ba da labarin soyayyarsa da Adam ya zango kowa ya ji a zuciyar mai kullata na gaba tuni ya yi gaba haka Allah ya hukunta ga zumarin ɗan daɗi maɗaciya babu kuma